fondation hirondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗanta ne ke gabatar muku shirin ga kanun labarin mutanen da ke rayuwa a sansanin karɓar gudun hijira na zahar karkarar intikan sun gusa zuwa garuruwan da ke kewaye biyo bayan matakin da aka rufe sansanin zakuji jagoran ong atikul a cikin shirin Makiyayan arewacin Tilaberi na fuskantar matsalar tsaro da rashin ciyawar dabbobi sun baro karkarar sun nemi mafaka a man gaiza da ballai yara za ku ji shugaban makiyayan wannan yankin. Lokacin tattaunawa da gungun masu ɗauke da makamai na yankin Sahel bai kai ba, amma kasashen ya kamata su yi shirin ko ta zo. Rahoton musamman na maraicen yau zai fayyace muna nazarin Jean Hervé jezekel na crisis group masauraro barkamu da yau laraba bakwai ga watan yuli 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla biyo bayan matakin da gwamnatin nijar ya ɗauka na rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira na zar karkarar intikan cikin gundumar tiliya jihar tawa mutanen da ke wannan sansanin sun komo wajajen garuruwan kewaye a cewar Alhassan Abdullahi jagoran ONG a Tikul ga bayanin da ya ma Rafika a tahiyar. da mutane ne sun zo da dabbobin su, suna shawagi cikin 'yanci a yankin. Da ma akwai ƙauka da ke kewaye zara inda mutane suke zuwa ko bisa neman albarkatun ciyayi da ke akwai. Kafin tallafin abokan hulɗa akwai cuɗanya tsakanin al'ummomi. Gaskiya waɗannan mutane ba su da matsala. Karɓe su da kyau suna halarta ga albarkatun wurin ya kasance abincin busashe wuraren shayarwa har ma da gidajen likita inda ake samun wasu. Ina ganin tsarin yana kan hanya ba da jima ba aka ɗauki matakin taimakon za su tura su bisa la'akari da yankunan da waɗannan mutane suke zuwa. A halin yanzu yana kan hanya hakika mutane na zuwa Tilia, Talemses da kuma wajen Ifen ba mu da cikakken adadi. A gaida mamman ada A wani fannin kuma rahoton tawagar kai ɗaukin agaji ta ƙasar Nijar a jiya ta wallafa cewar kimanin mutum 584 suka kasance cikin halin gushin dole a dalilin rashin kwanciyar hankali a cikinsu 'yan gushi na gida 313 ribayar wato adadin wa'anda suka yi gushin dole kenan idan aka kimanta da shekaru uku na baya. Wannan mutanen a cikin gundumomi 22 aka zamnar da su da ke zamne sansamin karba 197 tun watan Yuni 2021 gwamnatin ƙasar Nijar yake shiryar da komawar wa'anda suka yi gushi daga garuruwansu na ainihi wannan aiki na kan bisa dubarar guda a rawaitar rahoton na tawagar kai ɗauki agaji. Al'ummomin garuruwan ƙaramar hukumar Anzuru da suka gudu daga mazamninsu ranar sha uku ga watan Mayu da ya shuɗe dangance da rashin kwanciyar hankali suka nemi mafaka a telabiri dukansu sun komo mazamninsu a cewar jagoran kwamitin Union Tilaberi pour la Sécurité et la Paix. Amadu Haruna Maiga ya ƙarawa Rukayatu abdulrahman bayani ga fasarar kalamun nasa. waɗanda suka bar wurarensu sun sake dawowa kowa yana a gidansa damuna ta soma waɗanda gonakinsu ba su zagaye da garin da suke ƙaura ga baki ɗaya su koma cikin gonaki har zuwa lokacin da za a fita da albarkar gona a yau ba abu ne mai yiwuwa ba saboda bai huce kwanaki goma ba 'yan bindigan wajajen karfe goma sha ɗaya na safe sun harma shama'a cikin gonakinsu har suka halaka mutane uku abin da ke nuna cewa har yanzu dai akwai matsalar an kawo jami'an tsaro da yawa a yankin amma dai abin ya dan lafa ne matsalar tana nan saboda ba a ruguza maboyar yan bindigan ba lokaci zuwa lokaci suna dirowa suna halaka shama'a euh, A gaida Mutari Muhammadu Makiyayan arewacin tilabiri na fuskantar wata matsala game da hare-haren da gungun masu ɗauke da makamai ke aiwatawa kuma wani bin su yi awon gaba da dabbobin nasu ga kuma rashin ciyawa wato lamarin da ya sa makiyayan barin dabbobin kuma suka warwatse a cikin wasu garuruwa kamar man gaize da ballai yara. Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da Bubakar Jallo ga fasarar bayanin da ya masa. Yanayin da muka yi la'akari da shi tun wani ɗan lokaci gaskiya ne akwai wasu makiyaya da suke zagayen man gaize suna nan ne saboda matsalolin rigingimu. A bangaren Bani Bangu haka ma akwai garuruwa kamar garin wai da Bangu, garin Biso da Intare inda suke shirge a can. Gaskiya ne dabbobi sun shiga Mali. Jama'a da suka gudo ne suke cikin sansanin. Ba duka ne ba akwai makiyaya da suke zuwa daga wajen birnin Gaure cikin wannan yanki na man gaize. amma babban shige da fice na dabbobi musamman a bangaren mali babu shi mutanen da suke cikin garuruwa damina bata girku ba ba san ma inda za su sa kansu ba baka iya shiga mali kuma niger akwai wahalar zama studio kalangu tafiyar yanayin Nijar daga yankin Tilaberi bari mu isa yankin Abzin. Ilimantarwa cikin karkarun macaya na karamar barikin Cirozerin wani wato tirkashin abun damuwa ne ga shugabannin batun ilimantarwa na karamar hukumar gushin uwayen ɗaliban zuwa neman ciyawar kiwata dabbobinsu da kuma tazarar da ke tsakani da makaranta su ne mahimman matsalolin da ake ganin suna hana ruwa gudu a cewar inspektan firamare na cirozirin de ibrahim kabir A cikin makarantu 64 da suke aiki, 57 duka yawancin cikin wuraren makiyaya suke. Makarantun nan suna aiki da matsaloli masu yawa, kuma matsalolin nan sun shafi al'ummar da take rayuwa a wurin. Al'umma ce ta makiyaya da suke cikin canza wuri ko da wani lokaci, kuma in sun tashi su dole yara su bi su tun da iyayensu ne suna taya neman wurin da za su aje dabbobinsu. Haka ne lalle akwai makarantun ma da suke wajen cin abinci, amma duka mafi mafi yawancin suna cikin wurare ne da mutanen garin ba su zama waje ɗaya suna cikin yawaita canza wuri wannan shi yake kawo matsala wajen karantar suwa yaran nan yadda ya kamata akwai ma yaran da suke tafiya mai nisa domin su zo makaranta idan dai wanga matsalar ta ci gaba yara da yawa za su iya hita makaranta bale ma gashi uwayen ba su damu ba da karatun iya mata A fannin kiwon lafiya bari mu maganta kan wato masassarar cizon sabro. Juriyar magungunan masassarar cizon sabro wata matsala ce da ta yi kamari yau shekaru da dama a cikin ƙasa, inda cutar take zama tamkar wata alloba. Babban sakatarin sandikar jami'an sai da magunguna farmasi, tiyata da kuma magance cutar haƙura. Yama Muktar Hamado bayani inda ya ce. mutane suna palu palu na ya sa an yi samun magani kala-kala to sai zaman to maganin ba a shan shi bisa kan ka'ida magani in kana sha ya kamata sai ka san miki gare ka tunda ba a cewa ana magani daban ciwo daban to akasari wannan sun ita ce muke ciki za ku ga mutum yana masassara ko yana ciwon kai sai dauki magani haka nan bai je likita ba shi kuma ya kamata a ce mutum ya je likita an duba an gani lalle palu ne gari sai a rubuta mashi magani na palu ya sha magani yau magani na palu wanda an ka gani ya yi guda 20 wannan ba abu ne mai mahimmanci saboda mi saboda saboda tun can na farko an yi karayan condition wanda har ya kai inda ba su yi mafali shine ake cewa pali resistant akwai wasu kaloli da wanda ake ganin ya ana shan su ma ba a ganin dama ya kamata mutane su yi hatara ya kamata kama ake hawar shan magani ba wai sai ko pali ba kowane irin magani ne tana yiwa ba maganin ciwon kan aka bashi maganin da ke kashe kwayar da ke sa shi ciwon kan ne wannan amma ake shan magani a zo a ga likita likita ne kamata ya rubuta takarda shan magani domin a je farmasi a sai wannan magani kuma a kiyaye sai magani na hanya bari mu isa yankin adar Jami'an Holis ga batun kiwon lafiya na kwanni yau da 'yan kwanaki suka damke wani zubin lemu samfarin exotic da ake shakunsa kuma da aka shigo da shi daga wata ƙasa makwabciya. Jami'an sun nuna da wannan lemun zai iya haddasa lahani ga lafiyar masu shansa. Usman Abdulmumuni mai sadarwa na cibiyar kiwon lafiyar al'umma ta kwanni ya ma wakilinmu Asuman Musa bayani akai sai ya ce. wasu ma'aikata na kwanni suka saye lemu exotic lokacin da suka saye shi ba su azaba ga baki ba directoma to suna zuba cikin hinjalin suka ga ba irin yanayin da suka san lemun da suka saba sha ba cikin zuba wannan suka ga wasu abubuwa da suka biyo wannan lemun kenan Allah a gyara a halin yanzu ba mu tabbatar da ko menene ba wannan abu magana ta kai ga can manyanmu na minister la a halin yanzu ana na ana binciken a san wannan abun da aka gani menene suka ba mu umarni mu ja al'umma birnin kwanni da kewaye yadda muke shan wannan lemu muna shan wannan lemu yana a garin kwanni kwarai don ya kai har cikin karkara ana jan hankalin al'umma a yi hattara da shan wannan lemu masu shigowa da shi nan garin kwanni a yi haƙuri a hwasa studio kalangu ta fiyar yanayin niger bai wuce mako uku ba da za a gudanar da sallar layya wato da za ta gudana a ƙasar Nijar wata ibadar musulmi da ke buƙatar kowane musulmi idan ya samu hali ya yi yankan rago shin ko yaya ya kamata a samu ragon kuma a cikin wane yanayi ne shugaban ƙungiyar islamiyya fauziya mustapha ahmadu ya ma musa san bayani a kai. Duk wata ibadar da za a yi zuwa ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ana san a sa niyya ta gari na aiwata shi. Yanayin aiwatawar ya waje ba a samu haƙƙi na kai da kai don sayan wannan dabbar. Yana iya zama bunsuru ne, akuya ce, rago, tunkiya. Kuma ba wai sai dabba mai tsada ba. Mahimmancin dai shi shine yankan ka samu ka sabke yaunin da ke kanka. Allah mai tsarki ne kuma mai son tsafta ne. Ɗaukar bashi a yi yanka laye da shi kamar ka azama kanka wani yauni ne na daban ba a son yanka na laye da bashi kuma ba a yin shi da dabbar da bata da lafiya kenan ababuwa ne da ya kamata a kaucewa gara ka yi hakuri ko da zuwa wansa hekin laye ne kai har ma zuwa kwana uku bayan sallah kana iya yin yanka musulunci abu mai tsabta mai tsarki yake so kuma Allah ya faɗi A cikin jihar Tilaberi lamarin da mahukunta suka sa a sahun gaba shine kariyar 'yan farafula haka daraktan projen Sahel International Crisis Group ya fada a ganin Jean Hervé Jezekiel lokacin tattaunawa da gungun masu ɗauke da makamai a yankin sahel bai kai ba tanan Fudai Ahmed ya firanta da shi ga kuma zubin firanta su. Cikin yankuna kamar arewacin Tilaberi babban fifiko ba shi bane na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da suka shafi ƙasa da ƙasa. Babban aikin shine na kare fararen hula. Waɗannan al'ummomi na samun barazana ta ko'ina. Haka ne kasancewar waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da nau'in fashi da makami da suka bayyana tana kokarin ba da muhimmanci ga kare al'umma kuma ta hanyar tambayar waɗannan sojoji da su ɗauki nauyin da ya rataya kansu akwai wuya ɗaukar nauyin aikin kare jama'a maimakon farautar ƙungiyoyin ta'addanci da ba su tsaya wuri guda da ke yawo sosai da suka kasance ƙungiyoyi masu makamai da suke da wuyar murƙushewa ga sojoji matsalar na da sarƙaƙiya sosai amma aƙalla ba da hali na rage buƙatar neman kare kai da kawo sauƙi ga al'umma. Shin a yau za a iya iya tinkarar sasantawa da waɗannan gungun 'yan ta'adda domin samun mafita. Dole ne a lura cewa har yanzu euh, amfani da ƙarfin soja bai warware wannan rikici ba, amma kuma yana da kyau sulhu ya tsaya. Ta kowane hali akwai wata hanyar sulhu. Daga cikin waɗannan 'yan ta'adda akwai masu aƙida daban-daban, akwai mutane da baƙi ne ga euh, yankin da suka shiga cikin yaƙe-yaƙe masu tsanani. Alhali kuma akwai wasu 'yan asali waɗannan mayaƙa 'yan Nijar ne misali. Kenan ana iya kusanto su sosai kuma ana iya gabatar musu da ƙarin shawarwari a dunkule lokaci bai zo ba watakila na yin tattaunawa amma yana da kyau a fara aza tubali domin gobe watakila goban ana iya neman wannan hanya tunani ne mai a yan shekarun baya bayan nan dakarun tsaro na ƙasa ko ya kasance a nijar mali burkina faso an ga suna farma fararen hula anya a cikin irin wannan yanayi ana iya ƙaddamar da sasantawa gaskiya cikin waɗannan ƙasashe uku da muke kula jami'an tsaro da kansu ne suke farma fararen hula bisa wasu dalilai tafiyar da yaƙi da kyau da ƙungiyoyin da ke gallazawa mutane amma ya kamata a sojoji su kasance masu da'a da girmama fararen hula gaskiya ne ƙasashen suna cikin matsin lamba suna gaban abokan gaba masu ƙarfi kamar da su ke cewa dole sai an kashe kwai ake masa kwai ina gani kalami ne mara kyau abin da ya kamata a sa gaba shine na kare al'umma protection des civils. sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a lafiya.